Kalangu, Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labaran amma sai na haɗo muku da muhimman kanun. An samu kwararar mutane da dama a yanzu haka a cikin yankunan Difa, Tawa, Tilaberi matsalar tsaro na da nasaba da wannan kwarara za ku ji ƙarin bayani. Tun harin shi na godar na ranar tara ga watan Janairu mazauna ƙauyen sun yi hijira zuwa Wallam Abalag da Bani Bangu. Cikin shirinmu na musamman za mai da hankali kan muhimman dalilan ziyarar aiki a Nyamai da Agadas na mataimakin shugaban ƙungiyar Croix To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya an yi rijistan ƙaurar al'ummomi da dama a wannan lokaci a yankunan Difa, Tawa da Tillabiri matsalar da ke da nasaba da rashin tsaro mai kamari a cikin yankunan uku a cewar Osha Nijar a ranar 21 ga watan Janairu. Talata Abdu Bahar ta haɗa mana wannan rahoto. kimanin mutum dubu biyar da ɗari biyar 'yan wara hula suka yi tururuwa cikin jihar talabiri a cikin wa'annan mutanen akwai mata da yara ɗari hudu da sittin da hudu na garuruwan tilwa inzuwet da balagunukwa ranar sha hudu ga watan janairu suka shigo walam game da wannan gushin maginanta ɗari biyu da talatin da shida 'yan niger suka ƙetare iyaka zuwa aderambukan wani garin ƙasar mali da ke kilomita goma sha takwas arewacin shinagodar a cikin jihar tawa mutum mutum 865 na angando suka gudu biyo bayan harin da aka kai wa sansanin soja na wannan garin harin da ya afku ranar 6 ga watan Disamba sun yi tururuwa zuwa wajen Intikan. Majoyin guda sun nuna cewar A wajen iyaka da Burkina Faso magidanta ɗari a yanzu haka sun girka mazauninsu cikin kwamin ɗin A jihar Difa, tururuwar alumomi na ci gaba da gudana Turuwar ƙarshe dai an bayyana ta ne a ranar 17 ga watan Janairu 2020 magidanta 'yan gudun hijira da 'yan gushi 250 tsarin kai daukin agaji na cikin zartarwa a rawaitar Ocha Niger. Agada fasara gungu Muhammad Dantani tun harin shi na ranar 9 ga watan Janairu mazauna ƙauyen suna kaura zuwa wallam abala da bani bango bayanan da shugaban rediyon abala ya tabbatar mana na cewa iyalai da dama ne su ka zo su iska 'yan uwan nasu na abala tare da cewa an keɓe musu wuri idrisa gero ta wayar tarho a cikin rahoton jallo maryama kenda Akwai waɗansu iyalai da ake karɓa a nan Abla, inda dama nan ne iyayensu suke, amma ban da wannan da yawa daga cikinsu ba su zauwa hana Abla. Ina ganin suna samun waɗansu garuruwa da suka fi kusa gare su, saboda tazararmu da Shinigodar ta kai kilomita 75. Amma dai akwai jama'a jefi-jefi da suke zauwa a nan inda iyalinsu. Sai dai a hukumance ba wani wuri da aka keɓe domin karɓar waɗanda suka baro gidajensu. da déplacer. Fassarar Muntare Muhammadu kenan ƙauyen Duhun Bara a cikin gundumar Gabi jihar Madarunfa a yankin Maradi ya fuskanci wani harin wasu mutane ɗauke da makamai a ranar Lahadi. Mutanen gari tare da taimakon jami'an tsaro sun kuri waɗannan mahara kahin su yi ɓanna. Magajin garin Kane ɗan Malam a cikin rahoton Muhammadu Mamman. 'Yan fashi da makamin da suka zo a garin sun ta harbe-harbe ne, amma tare da ƙoƙarin al'umma ba su yi nasara ba, ba su tafi da mutane ba, sannan ba su samu sa'ar satan makamai ba. Al'umma suna ƙoƙarin su matuka sun haɗa kansu musamman kwamitin tsaro da ke sa ido. Sun tahi tsaye-tsaye daga inda a da can idan mahara sun zo kowa yana ƙoƙarin boya ne, amma yanzu sun tsara kansu na yaƙar maharan. Gaskiya ne akwai haɗarin tunkarar mutumin da yake ɗauke da makami musamman manyan bindigogi. Sai kuma ministan cikin gida da ke kula da harkokin addinai ya gana da shugabannin kungiyoyin addinin musulunci a nan yamai. Domin tattauna matsalar tsaro a Nijar, Ustaz Mustapha Muhammadu wani malami a cikin rahoton Rukayetu Abdurrahman. tsatsauran ra'ayi da yake kokarin yin kaka gida ga al'ummarmu a wani bangare jama'a suna alakanta ma'anar shi da addini musamman musulunci sai muna wannan korafi kuma sun tambaye mu da muyi dogon nazari na kawo mu saboda muna hulɗa kafaɗa da kafaɗa da irin waɗannan al'amura mun ɗauki alwashi na ƙoƙari irin abubuwan da muke iya yi ta hanyar kafafen yaɗa labarai masallatai da za mu yi cuɗaya da al'umma musulmai A ranar Litinin a Bamako, ministar rundunonin Faransa ta ce za a faɗaɗa sabbin ayyukan soja a makonni masu zuwa. a kan iyakoki uku na Mali, Burkina Faso da Nijar a cewar wani labarin afe. Florence Parly ta yi wannan sanarwa ne gaban 'yan jarida a bayan ganawa tare da shugaban kasar Mali Ibrahim Bubakar Keta. Madam Parly ta je Chadi da farko kuma ziyarar na da nasaba domin aiwatar da sakamakon ƙarshe na taron po na ranar 13 ga watan Janairu a Faransa da ya haɗa shugabannin ƙungiyar jisan Sahel kan batun tsaro da ke kamari a cewar wannan majiya. An gudanar da wani taro a Wagadugu na ƙasar Burkina Faso karo na uku a ranar Litinin da ta gabata kan ƙarfafa dangantakar yarda da juna tsakanin jami'an tsaro da al'ummomin ƙasashen g Sahel. Duk mahalarta sun yi kira ga aikin tsaro mai kyau da ci gaba da kuma jinƙai. sassauta wasu matakan shawagen al'ummomi da bullo da matakan kautata rayuwa haka kuma mahalartan sun kira da a ƙara zuba kuɗi na jinƙai domin aiwatar da ayyukan gaggawa na tsarin zuba jari kan muhimman ababen more rayuwa na jama'a musamman ma a yankunan da suka fi fama kan iyakokin ƙasashen sahel Fararen hula 36 ne aka kashe a wani hari kan ƙauyukan da ke gundumar Samatanga a arewacin Burkina Faso a cewar AFP. wannan majiya ta bayyana bisa sanarwar gwamnatin burkina faso cewa ranar litinin wani gungun mutane da makamai sun kusa kai cikin kasuwa na garaugu tare da harbe mutum 32 tare da kuma kona kasuwar kuma bisa hanyar su ta zuwa ƙauyen almu suka bindige mutane hudu haka kuma harin ya jikata mutane uku. A jihar Gaya ta yankin Doso an fara aiki da wani tsarin ilimi da aka ma gyaran fuska a makarantun firamare. mi yasa wannan gyaran fuska musaurari saurari Mudi Tudu, speton ilimin firamare a Gaya a cikin rahoton Fadal Aulu. Depuis la rentrée, Tun koma makaranta akwai horo na malaman da ke bada horo bayan horon su mun bada su ga daraktocin makarantu daban-daban su ma daraktocin makarantu sun bada su ga mataimakan su amma ko da cewa shirin da aka ma gyara ya kamata ya fara aiki a watan Janairu dole sai da muka sake kiran daraktocin Ecole domin mu yi musanya game da wannan shiri ta da su sun yi tsare-tsaren su sun yi jadawalin wata sun yi jadawalin shekara kuma sun yi takardun tsari da dama sun yi tilawa sosai bayan haka suna muna cikin aiki kwamitin ilimi da ni kaina muna kodayaushe a kan hanya domin kawo gyara duk abu na farko akwai wuya gaskiya ba wani sauyi ba ne babba amma duk da haka mutane suna nuna damuwa yan amfani da taimakon 'yan ƙasa da ke waje da ingiza tattalin arziki gida shine abin da ake son cimma a muhawara kan ci gaban tattalin arziki da hijira da ke gudana wannan mako a tawa a ƙarƙashin majalisar yankin birnin alhaji adamu Ilo shugaban majalisar a cikin rahoton abdullahi ausuk A yau a Nijar muna da abin da ake kira hukumar shawara na 'yan Nijar da suke zaune a ƙasashen waje. Ma'aikata ce da take aiki a ƙarƙashin ofishin ministan hulɗa da ƙasashen waje, kuma suna aiki da 'yan Nijar da suke ƙasashen waje. Wannan taron muhawara zai bayyana mana irin arziki da muke da shi da alaƙar 'yan Nijar na jihar Tawa da suke waɗansu ƙasashe. A ƙarshe muna son samar da kyakkyawar hanya domin fito da waɗansu hanyoyin ci gaba tattalin arziki na jihar. Kuma 'yan Nijar da ke ƙasashen waje su ƙara hoɓasa saboda 'yan jihar tawa da ke ƙasashen waje suna aiki na taimakawa. Sai dai inda muke da cikas shine wajen zuba hannun jari kamar ƙanana da matsakaitun masana'antu. A nan ma muna ta ƙoƙari na ganin mun zuba hannun jari saboda ci gaba ne na jiha. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. To bari mu karkare da rahotonmu na musamman mataimakin shugaban kungiyar sai ICR e ya kai ziyarar aiki a Yamai da Agadas daga ranar 15 zuwa 18 ga watan Janairun shekara ta 2020. Ingiza ɗorewar ayyukan jin kai na sai ICR e a Nijar shine makasudin da ake son cimma ga wannan ziyarar Jil Carbone ya kuma ja hankalin masu hannu da shuni da su taimaka domin amsa bukatun jin kai a ƙasar duka a cikin rahoton Michel Deji. Mun yi nazarin waiwaye kan ayyukan da sai e CICR ya zartar a cikin ƙasa na samu haɗuwa da abokan tattaunawa da abokan hulɗa waɗanda ke cikin babban birnin ƙasar kanan tare da waɗanda ke Agadis. A Agadis mun sadu da al'ummomin da muke tallafa ma ta hanyar ayyukan taimako. Misali ƙungiyar nakasassu ta Agadis da muke taimakawa da kafar ko hannun roba don su sake samun halin yin aiki na samun 'yan kuɗaɗen da za su biyan 'yan bukatunsu na yau da kullum duk da halin na ƙasar da ke gari. gare su. Game da abin da kuka gane wa idanuwan ku ta hanyar wannan ziyara, me za ku bayyana dangance da yanayin ayyuka da kuke yi na jin kai a Nijar? Kuna da a cikin ƙasa jihohi da yanayin halin ya bambanta. Akwai halin yanayin da ake cikin zaman lafiya inda tallafi ne za a yi na ayyukan ci gaba. Wasu jihohin da ke fuskantar matsalar rashin kwanciyar hankali mai tsanani a nan mukan kawo ɗauki ne kan buƙatun lamarin gushin al'ummomi. Amma kuma akwai jihohi da dama da ke tsaka tsaka inda ke da ɗan kimancin kwanciyar hankali inda ana fuskantar yanayin musgunawa da ke abkuwa da kuma wasu matsaloli da suka dangantu da al'amarin canjin yanayi to a cikin irin wa'annan yankunan ne mu CICR e muke buƙatar ganin aiwata tallafin da zai ganin kyaukyawar sakamako mai ɗorewa mukawa fiye da dabbobi miliyan uku shaushawa kuma za mu ci gaba da hakan a bana har wa yau muna da ayyukan da ta kansu ne muke tallafawa da takin zamani da za su baiwa manoman damar samun cin juriya har bayan kakar damana su samu su ci gaba da ayyukansu na noma a ƙarshe kuma muna da ayyukan kai ɗauki na gaggawa zuwa ga al'ummin da suka yi gushin mazamanin su misali a difa inda muka tallafa ma fiye da mutum dubu ɗari da ishirin da taimakon abinci bayan taimakon abincin muna ba da iri da magunguna don baiwa mutanen da suka yi gushin nan damar tsawon lokaci su samu 'yan kuɗaɗen biyan bukatunsu. Ina aka kwana game da tattara kudaden da masu hannu da shunin suke bayarwa. Mun samu a bara kurar da masu hannu da shuni ka sa muka zartar da ayyukanmu amman da kyar don ku wani bi a wajen manyan masu ba da kudaden sukan dan gaji kuma suna sa alamun kawo ragi ga adadin tallafin da suke badawa amma duk da haka suna shaida muna da wuri kan yanayin halin da ake ciki da kuma yadda za su ci gaba da ba da tallafin inda mu ma mukan wa abokan hulɗarmu na Nijar yadda tallafin zai kasance kan yanayin halin da ƙasar ke fuskanta. pays. agada gungu muhammadu da kuma muntari muhammadu sai kuma in sai da muku da cewa wato mu ta studio kalangu ta rahilatu sumana a harshen faransanci zai ta shafi korar 'yan makaranta dalilin rashin biyan kuɗin kojesa kwamitin da ke kula da makarantu wato me yasa take ƙa'idar 'yancin samun ilimi kyauta sai ku biyo mu tare da studio kalangu kenan duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu a huta lafiya studio kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.